يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة ترى قوات محرم هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار جبوء ليا لدي هدو دتلاتين دشدا 37 daidai da 23 ga watan oktoba shekara ta 2015 a ci gaba da muhadara wacce muka ɗauko a jiya domin taya hidayatu usman da abdulwahab abdulaziz amina abdullahi da abdulsalam mahmud sa'adatu yahaya da mustapha alhassan murna na samun karuwan aure da suka yi wanda muke masu fatan alkhairi muna tawassuli da kyawawan ayyuka allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan aure nasu allah ya zaunar da su lafiya irin hidiman da iyayensu suka yi masu Allah ya sa su masu mana su mafiyin haka iyayen kuma Allah ya masu sakayya da kowane irin sakayya na alkhairi yake ma bayi waɗanda suka yi tarbiyyar 'ya'ya irin waɗannan Allah ya masu tafiyin gidan aljanna ‘yan matanmu da kuma zaurawa Allah ka ba su mazaje na kwarai waɗanda suke daɗe cikin ma'aikatan auren allah ka sa masu albarka a zamantakewansu ka zaunar da su lafiya waɗanda ke fatan su masu gasan aurar da nasu haka allah ka nuna masu wannan yanayi su masu aurar da nasu su zauna lafiya a jiyan ba kumanta ba mun shiga gaban da mala yake cewa hirsu salaf ala zawaci irin yadda magabata na kwarai suke da kwaɗayi da san a ce kowane matashi ya yi aure ko kowane magidanci ya rike auren da kyau da san a hayayyafa kuma a tsayi wajen tarbiyyar waɗannan 'ya'yan da aka haifa ya kai ga suna ta ƙoƙarin kwaɗaitarwa zaburarsuwa an kararwa dangane da alherin da ke cikin aure har muka ji sukan ɗauko ayan cikin sautin nuri da allah maɗaukin sarki yake cewa wa an kihul ayama minku haka ma ku aurar da waɗanda ba su da aure haka za ku fassara ayan ba waya ce sai zaurawa ko 'yan mata ko bayi maza da mata a duk wani wanda bai da aure kuma ya kai minzilin auren to Allah madaukin sarki ya ce aurar da su wasalihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma mutanen kirkin cikin bayinku mazansu da matansu domin a wancan lokaci ba kasafai bawa yake zama mutumin kirki ba sai wanda Allah ya zama domin in baiwa ce mafi yawancin masu siyan bayi mata suna siyan su ne saboda su rika tilasta su fasikanci don su rika samun musu kudin kashewa shi yasa ma Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal giga kakku tirsasa bayan ku zuwa lalata don wai ku samu kudi in aradna tahassunan akwai wacce za a yi a yi ita da ce ba za ta yi ba ko babu wani doka daga Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya hana a wannan lokacin kawai ta mai mutunci ce ta wannan lokacin ana sa su amari a yi ta dukansu a hana su abinci wasu ma wannan ya zama sanadiyyar mutuwansu ta shi ne Allah maɗaukin sarki ya jan kunni da cewa ko da ɗai a bar wannan aiki ba daidai ba ne to ƙarshe ma Allah maɗaukin sarki ya ce a aurar da su in ya kuno fukara in kuna ganin talakawa ne ma'ana wanda ya zo neman auren ki kina ciyawa wani Allah ya kiyaye na fi karfin shi me yake da shi kuma menene waɗanda suka tsaya mai a matsayin makusantan shi mana iyayen shi da waɗanda ke rukun shi suke da shi ina ma laifi in shi bai da shi to kuma a samu cikin danginsa ko su manya wanda in ya gaza za su kallata za su dan tallafa mai ya tashi inda wannan sai a manaja aure shi Allah ce kake wannan in ya kunu fukara in kina ganin talakali haka je ka auri wanci sai wani ce to me na sama ya ce walantana ya jefo ma na kasa shi auren jari yake yi ba zai je ya aure ta ba saboda iyayenta ba su da koli kun gano wannan da kyau ku shi yana auren inda ake da komi ne sai aka ce je ka aure ta in ya kono fukara diyan da suke cikin halin rashi yugnihimullahu min fadlihi da sannan Allah madaukin sarki zai wadatar da su daga falalan shi wallahu wasi'un ai Allah mai yalwa ne alimun kuma Allah masani ne Ina gwamnatin Allah gwamnati ce wacce ta san kowa kuma gwamnati ne wanda a cikinta akwai komi shi yasa duk wanda ya aure da nufin ya kame kanshi to annabi ya ce yana ɗaya daga cikin mutum uku da Allah ya yi alkawarin zai tallafa musu daga ciki akwai bawa da aka rubuta mafansa yake fafutukan ya samu ya biya da kuma wanda ya aure da nufin ya kama kanshi Allah Maɗaukin sarki ya yi alkawarin zai rufa mai asiri to ke ba ki san ta yadda Allah madaukin sarki zai yi maku agajin wannan rufin asirin ba ban gano wannan da kyau ku. shi yasa ita wannan lacca ne mata take don me yasa za zaki aure da kika yi auren me yasa kika yi auren kun gano wannan dama kin yi auren ne don ki aure mai kuɗi ke maki arziki? arziki ko kin auren ne domin yana da dangi manya ana jin labarinsa ina ke ma a rika jin labarin ki da danginki koko kin yi auren ne don ki kare ki kuma kin yi saboda Allah in don wannan kike aure to ki shirya Allah madaukin sarki yana nan zai tsaya maki Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa kazalika fa bin nikah ya'ti walad alladhi idha sara salihan mala yace ku ga kun ga ta hanyar yin aure ne ake samun ɗa idan an tsaye wajen tarbiyyar shi da kyau ya zama na kwarai nafa aka wa an tafi kabarika wannan dan zai riga amfanar da kai yana amfanar da ke a lokacin kuna kabari kama ƙalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce iza ta ibnu adaman qata amaluhu illa min salasin idan dan adam ya rasu to dukkanin wani aikin da yake yi to wannan aikin ya tsaya sai dai ɗayan uku sadakatun jariya sadaka mai gudana aw ilmun yantafi'u biha ko ilimi wanda ya mutu ya bari al'umma suna cin moriyan wannan ilimin waladun salihun ya da ula ko kuma ɗa na ƙwarai wanda zai rika yi mashi addu'an fatan alkhairi waɗannan gina masallaci ko makaranta ko dasa wata bishiya duk dai wani aikin alheri wanda al'umma za su ci gaba da cin moriyan wannan aikin da kika yi to wannan zai rika ci gaba da zuwa make da lada ko da kina cikin ƙabarinki haka kin karantar da ilimi mai amfani kuma al'umma suna cin ci gaba da cin moriyan wannan ilimin to shikenan alheri zai ta zuwa maki ba kakkautawa to na karshe ce ɗa na kwarai ka'idan sai ɗan ya zama na kwarai tsakaninku da Allah kuna iya tsayawa tarbiyyar 'ya'yanku wannan shine kusan jigon abin da yasa na ce mu gina lecture nama a haka me yasa zaki aure da kika yi auren don me kika yi tsakanin da Allah mafi yawancinku kuna lura da 'ya'yanku da kuka haifa kun damu da su wajen tsayuwa kan tarbiyyarsu tsakani da Allah su ne fa ribanku duniyanku da lahiranku in ɗan mutum ya fanɗari an riga an samu matsala inda a haifi yaro ne a yi mai wanka a sa tufafi a yi waye mai amfani haihuwan shi kuna gane wannan da kyau ku yaro ya falli daji iyaye suna kallo yanayin abin da ya ga dama hasali ma shine zai rika masu wahayin abin da ya kamata su aikata shi yana gefe ya zama fandararri kuma shi kenan su sun yadda da fandarewan shi haka ku tsaye wajen tarbiyyar 'ya'yanku zo mutane na kwarai ba wannan kuke kallo ba yarinya ta fita ta zo miki da kudi kawai sai ki ansa shi kenan yarinya ne yarinya arziki ne Allah madaukin sarki ya yi ta da kashin farin jini kun gani yarinya ta zo da waya biki san ina ta samu shi ba abin da ya dame ki da wannan ɗaki ne za a ba ta tsoron ɗaki an yar mata da yar tabarma kawai shi kenan sai ga ta ta fixin ɗaki abubuwa iri-iri kawai tana ta sawa a yana ta samu su ba ruwanku da wannan ta kama hanya ta yi aure ta tafi mai irin wannan ɗabi'an ne kuke sa ran ta zo ta haifi jikan da wannan jikan za a ce masha Allah game da shi dole ku sa ido don gani da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yanku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mahala ce laubakar bizawaj fa an jabad lahu waladan salihan farabbahu mahala ce da dai a ce mutum zai yi aure da wuri kuma a ce a haifan mai ɗa da wuri ɗan ya zama na kwarai yi dace uban da uwan sun tsaya sun yi tarbiyyar ɗan yadda ya kamata wannan ɗan ko wannan uba laumata mata da yanzu zai kwanta ya mutu ya mutu mutu ma'innan zai rasu ne a na tsakawa abin shi hankalin shi kwanci an gane wannan da kyau ku da wannan ne da yawan mata suke cewa ana zaune da su kamar ba sun su ake yi ba ina gaya maki darren da mai gida ya sa ido ya ga kina da damuwa don gani da ɗan shi na rantse da Allah ba zai kara son ki ba sai dai kara zama da ke kawai na zaune da ke kawai ya kamata ku san wannan in kina kishi da uwar shi ina ruwan ɗan da wannan kishin da kike yi me da mishi da shi ina ruwan uba da wannan kishin da kike yi nan ne maku lecture kan kishi mafi yawan abin da mata suke ba sunan shi kishi ba na farko nau'i ne na hasada na biyu alamu ne daga cikin alamun hauka kun gano wannan da kyau ku ba na fara lacca don gane da abin da ya shafi yamunan ni'ima hankali ba za ku zo za ku ci ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un hauka ka gama mace wai tana kishi tana kishi da yaron da ma bai san inda kanshi yake mai ciwo ba ta azabtar da shi ta cutar da shi wai tana kishi da uwar shi ko tana jin haushin uban yi kaza duk wannan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un rashin hankali amma ta ya ɗauke ta aje a sa mata mariya aje ta kawai la fa'ida ta fi ci gaba da zama da irin wannan kazamar ilalataccen ɗabi'a Allah madaukin sarki ya kiyaye ya'ya da yawa zaka ji suna kuka da cewa abin da ake masa a gida ba sa san shi haka ke sa yaro ya taso ya zama bai da tausayin al'umma kwata-kwata ya zama mugu bayan ya zama jagoran al'umma dukiyansu da rayukansu da kulawansu yana hannun shi sau da an riga an bankara tunanin shi lokacin da ake tarbiyyar shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye da ya ce ya mutu ma'in nan zai mutu ne cikin natsuwa bi anna lahu waladan min ba'dihi yad'u lahu saboda yana da ɗan da a bayan shi zai rika mai addu'a ba fa cewa kai kawai ka mutu ka bar da ba ka mutu ka bar da na kwarai yanzu irin wannan take azabtar da 'ya'yan wasu kuna tsammanin idan uwarta ko ubanta sun mutu tai masa addu'a Allah zai karba ita 'ya ta kwarai ce sun yi asaran haihuwanta kuma duk wannan iskancin fa da sunan kishi yake yin shi an gane wannan da kyau ku wanda sunan kishi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce bi khilatil ladzina ya fi zawaj saɓanin waɗanda suke yin jinkirin yin aure faya mutu na wa auladuhum sigar za a waye gari mutuwa ya zo masa 'ya'yan suna ƙanana ya tama za su mutu zuba su ‘yan marayu laisa lahum abun yarbihim ba su da uban da zai tarbiyyansu kuma kun gano wannan da kyau ku babu an mutu an bar matan ne ga shi nan sun mai da ‘ya'yan kowanne yana ganin shi ɗan uba ne wani yana gaba da shi wani yana gaba da wannan saboda matan sun nuna musu in ba su da suka haifa ba ruwansu da kowa ni wannan kes ɗin ku Allah ya sa mana aljanna za mu ga matan da Allah zai masa wannan shari'an wanda ma ba su da alaƙan jini Allah maɗaukin sarki ya ce su haɗu kasarabu sai waɗanda ga addini ga komi ya haɗa jini ɗaya wai su ne kuma aka raba su ƙarfi da yaji lokaci ɗaya wannan rikicin ku sai an je lahira kawai za ki ga yadda Allah zai wasan kura da ki duk ku daina wannan abubuwan da kuke ba addini ba ne ko ba abin ne wanda yake burgewa ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa haza yimkin an yi hadisa li ayi ahadin wannan zai iya faruwa ga kowa duk wanda yake jinkirin aure ko sai ya sha mamaki lakin la shakka annahu ya hadisa lil ladina akhiru na zawaci amma ya fi faruwa ne ga waɗanda ba su son yin aure da wuri aksaru min alladhi yahdusu lil mutazawwij sama da wanda ya aure da wuri akwai wanda zai aure da wuri Allah ya jarabce shi ya samu haihuwan da wuri ba amma mafi aksarin wanda za ku ga sun manyanta suna neman taimako ƴaƴan suna neman taimako ba abin da ya sabbaba masu wannan matsalan sai jinkirin aure so ba za su yi auren wuri ba a nan na sha buga misalin ce ku kalli manyan ƙasan nan ‘ya'yansu manyan mutane ne su ma amma don ne mu mutanenmu suke da irin wannan ɗabi'ar an gano wannan da ke ko sau da mito sai wannan ya ce ni sai na gama makaranta wanda ya ce wata har yau ba daga wanda take so ba to kika kike halice shi wanda kike son kun gano wannan da kyau sau da shirme kawai kuna bata ma kanku lokaci abin da ya kamata a yi shi akan kare akan lokaci mutane sai su kiyin shi a zo a yi tana damar rayuwa ƙarshe a kwanta a mutu a baki da 'yan ƙananan yara taimako ya gagara in ma an mutu an basu da dukiya ne wani mugu ya cinye kirasa yin da zaki ke zama almajiran ƙarfi da yaji gano wannan da kyau ku isa waɗannan abubuwan ku tsawo kalli su da kyau ba ku san inda alherin yake ba ko musamman ku mata wanda rayuwanku kashe casa'in kuna yin shi ne a tsakankanin aure kun gane ya kamata a ce kun yi abin da ya kamata a kan kare a kan lokacin da ya kamata zuwa lokacin da za ki daina haihuwa kamata ya ce ɗan da ke gabanki mako to akalla ya balaga ba ki da wani dan da zai zo miki matsala ku kin gama tarbiyyansu tsaf abin da ya rage kawai za ki rika cin fanshin ki ne kawai yanzu yara sun gama haɗuwa sun gama kai kawai ƙarfi Kuma yanzu ce waje wannan ya eh yarin ya kai ma'auri? wai da dole turawa sun lalata mata tunani su turawa masu irin wannan ɗabi'un ai mazinata ne su duka ne su suna aure ne bature na aure ne ba sai ya gama iskanci ne gaba daya sun haifi yaya wajen hudu sai a je coci a cewa lokacin ne za a aure ba ko ba ga suke ba a unguwan nan fa akwai matan da ni na san tana da ƴaƴan da sun kai guda bakwai kawai shi kenan wai ran nan kawai sai da kawo wai wani kati da wasu abubuwa wai za a je daura aure ne me faru ko rabu da mijinki ne ko ta sha'a ai waya da shi da auren mace to duk zaman da ake tintini me yake da cewa ana shirye-shiryen auren ne suwance da suwance da suwan da na sani fa to ai mu dama haka muke ni ce to wai shine wai yanzu a je a aure suna zaune ana ce mishi baban wani baban wanci sa ta shigantaka a cikin gari wannan auren ya sa suka haɗa ina su ina suka bar garin nan saboda ana ta musu tsegumi ko ina to irinsu ne fa in sun ga za a aurar da yarinya shekaru sha hudu sha biyar sha shida sai a fara cewa wannan ai eh, yarinyar ta yi ta aure ne shi shegiya ta kuma ta yi auren fata kai kanta dakin ƙato ita kuma wannan addinin ta da ta ya hana ta kun gano wannan da kyau ku ba za ta yi ba sai aka ce to bara ya mata aure sai ta fara sakin irin wannan maganganun ana nan sai maganganun sai su rika kaiwa kunnun wawayen cikinmu su kuma wawayen cikinmu sai su rika masa talla an gano wannan da kyau ku yanzu misali kin kai shekara 20 baki aure ba mace shekara nawa ne karfin da ke kare kike tsammani eh kin kai shekara 25 baki aure ba me yake tsammani zai faru da ke a gaba kina tsammanin ki zai kai shekara 20 kina nan cikin ki eh iyakan ƙarfi fa kamar yadda malamai suke sittuna ne ausa ba'una kuma yanzu kaɗan ne ke ƙetare ne duk wanda yake shekara sittin yanzu in ba Allah ya mai kyan jiki ba ya riga gama rutsukewa an gano ga lalurori ga kaza ga kaza amma mutumin kirki zai zai neman aure an fara kallon yana da gida da mai ya zo me yake bata me ya kaza an kosa kwaɗayi kawa mana duk ku daina waɗannan abubuwa mutumin kirki na zuwa magana aure kawai a daidaita kawai auren na wuce wannan wajen ana nan wacce ta yi auren da wurin da wanda ba ta yi ba ku za ga bambanci a yi za a kai lokacin da wannan tana kwance za ga atamfofi suna zuwa za ga ragunan layya suna zuwa za ki ga kujerun aikin hajji suna saukowa min ayin inda ya yanta. tana kwance sai da ce jika ka wajen wani ka ce maka kaza wani kai za ka yi masu wani kaza kai za ki iya gama yan ƙananan ya'yan ki yi kaza yi kaza ba neman taimako suke ba ke raka ɗiban ƙananan yara kenan kina zuwa gidan baffannai da kawunnai da gidan yaya yaya ana bara da su amma a bakaici don a gansu a taimaka duk ba wannan bane kama an haƙura yaran nan suka taso a lokacin da ya kamata aka yi tarbiyyarsu yadda ya dace za ga alherin nan gaba na duniya kenan kafin na lahira ma tukuna kun gano wannan da kyau ku isa magana auren nan kar a sakaci da shi kuma mijinki na mutuwa ki marmara ki aure kawai mijinki na sakin ki ki marmara ki aure kawai ai ni wallahi tallahi wai wata ne ba take gaya min ni take gaya maganar nan wai wasu ma da suka yi auren sun gaya musu wai gara ma su yi zamansu su da ba su aure ba ya mafi sai ni dariya na ce kashi ita na wani ke gaya mu don ɗalibana ne sai nake ganin da wancan ni ta gaya ma da ina da ansan ba ta amma barin ba da ansan yanzu sai ce kuma kike zaune da mijin naki aida sai ke fito mu tafi tare kawai masu iya magana ne suka cewa an gawawa sai aka cewa saki matanka ka zo in gwada ma zaurawa ko yana da mata ne ba waye saki ta a zo a nuna mai inda zaurawa ke arha rainin wayo kenan aure fa ibada ne kike yi fa za ku zo ku ji zaman auren ibada ne kuma da ce ina ta bi son abar da kawai ta yi ta ta ta yawa cikin gari yadda ka san godiya Allah madaukin sarki ya kiyaye a cikin littafin tazkirul bariya bil huquqiz zawjiyya farko shafi na 29 malai wa qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya yayi bayani kan irin waɗannan matsalolin da muke tattaunawa yace istadalla ala tafdil an-nikah ala takhalli li nawafil al-ibada waɗannan abubuwan da muke ambatawa yana nuni akan cewa aure yin auren ya fi falala ala takhalli sama da mutum ya keɓanto da nawafilar ibada don yin nafilfili saboda din Allah da ki rika azumin litini da alhamis ko azumin sha uku sha hudu sha biyar ko kina azumin tasuwa da ashura ana ta saɓani za a yi ko ba za a yi ba ko azumin kaza ko ibada kaza ko sallan dara kaza ko yawan karatu kaza yin aure ya fi wannan bi annallaha ta'ala domin Allah Maɗaukakin sarki ikhtaran nikah li anbiya'ihi wa rusulihi Allah ya zaɓi yin aure ma annabawan shi da manzannin shi wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wala qad arsalna Ruslan min qablik haƙiƙa mun aiko da manzanni kafin kai waje alna lahum azwajan wa zurriya ko muka sanya suna da mata suna da zurriya ta mu kasa faifai kin fi annabi ne annabi yana da aure har ma wasu mazaje da suka zo gidan suka yi bincike aka ce za kaza sai wani ce shi ba zai aure ba annabi ya zo masa fada ya ce duk wanda ya kyamaci tsarin rayuwata ta wannan bai tare da ni mun gani yanzu ke aure bai fi make ba ana nuna 'yan mata ga sunan gantsa-gantsa wai suna fim gansu suna rawa gan suna kaza wannan lalacewa har ina an taba su yi sana'a suke to wannan lalacewa shi ke sun ki a kan me auren nan dole ne a tsaya a yi shi in an yi kuma inganta shi in an tashi abubuwan da suke faruwa cikin zamantakewan aure kuma a yi haƙuri an gano wannan da kyau ko zama yau da kullum ke kanki yankin zauna ke kaɗe a ɗaka wani lokaci sai kin yi haƙuri da kanki haka ne ko ba haka ba wanda na kina zama da mutumin da tunanin shi da hankalinki da abin da yake so da wanda baya so ba iri ɗaya da naki bane kwata-kwata sai yi haƙuri wannan haƙurin da kike yi ibada ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa inda lokaci ci gaban lecture nan zan zo muku wani lecture kai ma'aurata dai sun more za ki ji irin yadda suka more ke ku kina nan zane ki ce ɗo oh, garin daɗi na nesa wai gowarwa ta gama tan aure Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan aya da Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika a lahum azwajan wa dhurriyya aya ta 38 cikin suratul ra'adi Kofi fi adam dangane da al'amarin annabi adam kuma Allah ya ce waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ha minha zawjaha sai Allah maɗaukin sarki ya sanya daga jikin Adam din aka halitta mai matan shi sai ce liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa da ita to dan me kike aure dan kije kina tada hankalin mijinki ko ko don mijin ke samu natsuwa da ke amma an yi aure kullum mijin ke na gaya miki ke wance bari ba bari bari duk wacce ake ce mata bari bari bari don Allah akwai natsuwa tare da ita hmm? kullum yana ban son ka zafa ban son ka zafa akwai natsuwa mafi aksarin mazajen da ke zuwa hira a dandali da daddare da ina da yamma da waye ga gidajensu da iyalansu ba za su je su zauna ba tsakanin da Allah akwai natsuwa cikin wannan a ce ke mace ce amma mijinki ya ƙetare ki ya je ya zauna da wasu ƙarti a waje ba abin da suke sai gardama da musu da labarin ƙarerai ba wani abin da ke amfanar da shi ko ya amfanar da su kowa ta koro shi ya zo ya zauna a nan alheri ne wannan akwai natsuwa haka ko kuma a zo a zauna kawai a kafa benci ana kallon kan hanya musamman a unguwanni irin namu waɗannan awakin banzan suna ta wucewa kalluwancin kalluwannan a kalluwancin a kalluwancan yana ta tunani a ranshi ya tunani wanda bai da ƙarfin imani sosai to shi kenan sai san to yanzu yaya kuma zai yi me zai nema a yadda da shi daga nan kawai sai ga fara neman kawarwai hatta waɗanda ake kama ake cewa suna lalata 'yan mata 'yan ƙananan yaran nan a ce yaro ya ya lalata yarinya ga tana kai ta asibiti inda an mai aure da wuri haka zai faru na biyu wanda yake da aure yake irin waɗannan iskancin da matan na ɗaya da mai kewa haka zai faru kun gano wannan da kyau amma kin zauna mijinki gaba ɗaya ki san da zaki tarere shi ba ba ki san da zaki tarere shi ba yanda ake tarerayen saurayi a waje fa da bazawari da ya zo neman bazawara daban da yadda yake tarerayen shi kuma wanda ya aure don shi saurayi a waje yanki kai kwalliya kika ado kin gama birge shi dama iyakar rabon shi kenan shi amma magidanci don kin yi kwalliya kin yi ado akwai sauran aiki ya yi ba abin da kika yi don wannan dama yana ta ganin shi tun a gidan kwaye ya wuce wannan wajen idan namiji ko ki dan dauka irin idan ke ne tunaninki ba irin tunanin ɗa namiji bane hankalinki ba irin hankalin shi ne komi ba iri ɗaya ne shi yasa Allah ya ce a wuri guda hudu in an samu dama an ƙaddamar da jihadi kuma ya kara da wasu ƴan kwara kwarai duk wannan abubuwa ne wanda idan shi yana mai tunanin abubuwa da ba irin naki kin yi kwalliya kin zo kin wuce sai ya kalle ke kawai ya ga budurwa ba shi kenan ba akwai abubuwan da ya kamata ke na jawo hankalin shi wanda ke kayo ba shi za ki ji ba shi za ki gobe ba ba shi za yi kaza da kaza ba abubuwa ke ta canza na jawo hankalin shi Allah Allah yake ya gama aiki ko ya daga makaranta ko ya daga kaza ko ya inda kike shi ne yana samun natsuwa da ke maza da ke bacci zai shigo saɗab-saɗab da ja matashi ya koma falo ya shimfiɗe bacci ta an kira sallah kiran sallah ya tashi ki ah, nan ka kwanta nan ya kwanta wani ba dole ya kwanta ba na ruwan shi da ke kin ƙi abin da ya kamata na sha gaya muku a nan ɗa namiji koyon da kasan jaririn da aka haifa yau ne yadda kike tattashin wannan jaririn ku billahi al'adim haka za zaki tallalin namiji ungokin iko wata ta tarare shi a waje cikin kwari-kwari karaba kwana tare da amaryan da baki santa ba na gaya maki gaskiya shi sa ku san me kuke ciki dole ki canza yanayin yau duk tsufanki ba dai mijinki ba ne dole ki iya magana ki iya kwalliya ki iya abinci ki iya tare raya ki iya duk abin da zai jawo hankali sannan in ya jala ya ce ban san kaza ko ranki na son wannan abin ki bar shi kun gano wannan da kyau ku yanzu ba irin waɗannan abubuwan ne iris ya ja masa ya sha matsala gidan annabi ba da Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi kulli jika. ka gaya ma matan nan naka in kun kuntunna turnal hayatad duniya. wazinata to fata alaina umatti'u kunna o sarrih kunna sarahan jamila in wannan duniya kuke so ko to ku zo duk a sake kuma to sai ni amma in Allah da annabi kuke so ku ga yanda za ku yi sai aka nuna masa abinda da Allah yake so abin da manzon Allah yake so wannan in sun yi shine za su rabauta ana gaya musu kuma suka ɗauka suka ci gaba an fahimci wannan dole a zamantakiya yau sai an samu rashin jituwa sai an samu rashin fahimta sai arsa to amma ya za a gyara ina gaya maki a duk wani hayaniyan aure in gan shi ku in kin ga rigima kashi ɗari ana nuna maki tsakanin mata da miji kiɗi bacce sa'in da biyar ke zuba matan kawai ta ne ai duk sanda namiji ya auri mace yana son ta ku in kin ga fara samun matsala ita ta jawo shi so da yana son ta ne ya aure ta namiji fa ba a mai auren dole ina gaya maki in kin ga an mai auren dole ya bari ko matsiyacin dama yana so ne amma billahi lazi in baya so tani zai katse gudu tani bayan ya fahimci cewa kawai in na ce na sake gikin ku ya ba sani shi sa dole ne a gyara wannan ɗabi'ar a gyara wannan yanayin kuna gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to ya ce an samun ma adamu mata ne wai adamun nan yana ina ne sanda kafin a samu mai mata bayan aljanna ba ci da sha da tufafi da kaza yana da matsalansu ne sai da matsalan ko ɗaya amma bai da natsuwa aljannan sai da aka samar mashi mata to ya kamata ki sani girkin ki da kwalliyanki da kaza da kaza da aikin banza ne in baki ɗauki hankalin mijinki kin dawo da shi kanki ba kuma za gyara ɗabi'u ne naki gaba daya kawai dole ki abin da zai ji hankalin mijinki zuwa gare ki duk inda kike yana yana tunaninki amma yau bature sai lalata tunanin mata wai ai yanzu dole namiji ne ya rika kula da ke kyarin ko za ki sani yayi wai rika kula da ke da wani dalili da rika kula da ke ba wannan dalilin da zai rika kulawa da ke dole ke da zaki kula da shi ne ke kulawa da jaririnki ba yana ta cewa ki mai da mijinki ya zama mijin kantace ba kina tsammanin namiji da zama mijin kantace ne kawai da irin wannan ɗabi'an naki yau a zugo ki nan gobe a zuga ki nan wance ta bugo maki wa wane maki kaza kina ta abubuwa na sabon Allah mijin ne zai saurare ke haka ya yi hauka ne shi kun gano wannan da kyau ku shi sa dukkaninku ku tsayo wajen yin abin da ya kamace ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ta min zamani kalimihi ashar sinin kuma ku ga irin yanda kalimar rahman ba Musa kallama ayar Allah yake cewa ba a cikin zamanin shi ya kwashe shekaru goma fere ayatul ghanam wajen kiwon dabbobi mahar zauja domin ya zama sadakin matar shekara goma ya kwashe yana kiwon dabbobi don ya zama shine sadakin auren shi inda zake san aure na da mahimmanci annabin Allah ya yarda ya wannan amma ba da ya dame ki da wannan za ki tozarta aure ba komi kuma ɗan abin da za ki ya sabbaba maki matsala da mijinki ko bai fa da yawa fa ɗan abin da za ki ya ɗaga darajinki da mijinki har abada shi ma bai da yawa ko ba ki san menene zaki ki ya haifa maki da matsalar ba ke ba ki san shi ba kila ba ma ki kin yi wasu manya-manya bai ce komi ba ɗan karamin nan da ke ganin in ne wannan ma ba komi in ya hada da wancan sai ya ƙara girma shi sa duk wacce ke nan ko da wacce za ta ji waɗannan bayanin da ta ta aure ba abin wasa ba ne duk abin da yake gyara nan na gaya maka wani yana complain wai matan shi ta zama wata uwa in ka ji namiji ya fara misalta matan shi da wannan koto ɗayan biyu ko da ya kusan jingine ta yana aurenta amma zai jingine ta ko kuma ya kusan rabuwa da ita ko kuma ya fara leƙo raye da sunan manzan Allah ina gaya mu gaskiya amma mutum da ke gaya je yana leke-leke yunwa yake ji yi amma abin da ya kamata ku kula da shi ku kula waiwa ni ne zan kula shi Allah karyar shi ya sha karya sai da shi ya kula ne. ta kina nan ko za ki ga hukuncin kin kula shi ko wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce wa ma'alum makidar hazi sinin al'ashar fi nawafil ibadat abu ne sananne gwargwadon waɗannan shekaru guda goma a ƙaddara da yin na filfili mutum zai tsaya na filfili shekara goma ne eh me zai je na yana kiwo don yi fila zai yiwu amma ya je kiwon shekara goma don a ba shi aure واختار لنبيه محمد أفضل الأشياء فلم يحب له ترك النكاح بل زوجه بالتس كما فما فوقهن jiyan da Allah madaukakin sarki ya zaben mu annabi abubuwan alkhairai a duniyar nan masu yawa amma duk da haka manzo Allah bi bar aure ba sai da ya auri mata tara ko sama da haka ya mutu ya bar mata tara amma ba mata sha biyu aura ba kun gano wannan da kyau ku shi sa maganan aure ku kakku sake ku samu matsala game da shi kuma da dama an bada tunaninku wai ke abin da yake so in kika aure ke zauna daga ke sai mijinki mun gano wannan to kika kike roki Allah ya mai da ke tantabara kawai shi kenan ki je ta rayuwa a haka amma da Allah madaukin sarki ne ya ce ga wanda yake da dama zai iya ƙara aure ko ba kuma wacce ta isa ta hana a yi kun gano wannan da ku shi shikenan kawai zai auren shi ya eh shi shikenan mai gida lafiya za a kara wace Allah lafiya na kawai suna ne za a raya to shikenan to Allah ya kara ma suna rayuwa shikenan kawai shikenan sai a je sai a auren sai kenan natsa kawai kowane ta tsare wuyin dinta a ci gaba da yin abin da ya kamata mato me ya rasa ne wannan mutumin zai aure ba wani abin da ya rasa kawai kuɗi ne ya samu ya rasa inda zai kashe su shikenan kawai tsaya nan kawai ba shi na an wuce wajen ba sai ki koma ki kalli me yasa ni na kasa gane yanzu ina nan zan yi wani kes yau da bayan la'asar ɗin nan wai tana cewa wai ita sai ya gaya mata wai laifin menene ta yi na kira shi ya ce to kai laifin mai ke ce ba laifin da ta yi ya ce to Allah ya hana ni ne in yi na ce Allah ya ce ka ya ce to shi kenan kawai zai yi ne saboda Allah ya ce to ta ce da Allah zauna ce shi ba zaman da zai yi ta kawai zai abin da yake so kun gano wannan da kyau ku to shi ne sai ce ta zo don mata nasiha in namiji ya fara ɗaukan irin wannan matsayar to zai mai da ita bayan ne kun gano wannan da kyau ku wallahi da garan da kika yi aure kin ci gaba Da garan da aka ziga ki ai kalle ki yar cas can kai la isa kaza kaza sun gaike sun baro ai kina yin aure ko kin yi gaba bayan da za a yi koma baya in ko kika bar gidan aure ko to kin zube duka misali yanzu shugaban kasa gullock da ya sauka zai tsaya takarar kansala zai tsaya takarar ciyaman zai tsaya takarar gwamna dan majalisar jiha fa sanata fa zai iya zama taimakin shugaban kasa yanzu ya yi gaba in ya sake ya rashin mutuncin da zai koma baya ko to ya mutu har abada in aka saki aka bincike shi aka gano wani cin hanci da rashawa har aka ci kwallon shi aka sa shi a gidan yaro ku to ya mutu murus to haka matan aure in ta saki ta yi aure wai aka ce wai wani dalili ya sa ta fita ba mutuwa ba to billahi abin ta shiga uku ina gaya muku gaskiya duk yanayin da yake ciki ki da shi shine darajanki Shi darajin ki? ba wani abin da zaki ƙara yi wanda ya kai wannan kamar sanata ne a ce ya an yi zaɓe bai ci ba kuna tsammanin zai kara takarar wani abu ne ba takarar kujerar gwamna ba ba wani abin da zai takara don ya fi ƙarfin wannan abin kuma abin kunya ne gare shi wannan yanzu ke kin yi aure ba abin kunya ba ne a cewa an zo ana sallama da ke wai an zo ya zawarce wajen ki ke mijinki ba mutuwa ya ba wai a kawai ya ne kika tayar kawai kuka rabu ba ki ƙuri ba gidan wanda zaki je kin san halin shi ne yasa wacce haka ya faru da ita yayin sai da ce Allah da inni wannan auren an gama da izinin Allah na ji wannan fadan ba zan kara ba to an wuce wannan wajen amma wacce take ciki yanzu wai ta ce ta ta da tsaya wai ita ne za a yi maka ba waye oke ma an mata haka yi ko ba yi ba ja ha tun yaushe ai billahi allazi la ilaha illa hu duk wace ta aure sai dai ta haƙuri haka ne kawai sai dai haƙuri a bakin wanda tije na ji ana magana ya ce ke yarin yayi a hankali duk wanda ya ce shi na da kirki bai tambayi uban shi ba ta ce gaskiya ne wannan maganan gaskiya ne ya tashi ya ga shi mutum ne kirki ce amma da zai ce ce babu wai don allah tun da ka auro mama waya kuke kuma yadda zai ba shi labari in bai sa ba zai sai uwa shi sille ba in dai zai daure ya faɗa amma ba kawai da kai aiki yi ba wal'afi na anin nasi shi sa kowa ya kawo da kai kawai ai ta haƙuri allah maɗaukin sarki ba kula da haƙuri mala ya ce wala hadiyun fauka hadiyi kuma ko ba wata shiriya sama da shiriyar annabi walau lam yakun fihi illa tubarkuci dan Allah ba nan ne yake yi wa rubuto man takarda ba malam yanzu ni mijina na kaza ni na kaza ba zan je ba sun ce ki ƙara haƙuri ki ta mai wa'azi ba wannan kana cewa su rabu suka rabu ku to matsala ya faru gare ta ba wani dalilin a rabu ba dai an haɗu ba to ai ta haƙuri da juna kawai ila ilal mi'at har lokacin da Allah maɗaukin sarki ya sa wa'adin da za a mutu maki ce wai ai wance ana mata kaza ki ana ba a maki kaza ai kaza ke ki kalli kanki ba kawai inda wance da kike hange a wance ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an tara an zama ɗaya ne akwai mutumin da yana samun naira miliyan ɗaya kullum amma na rantsi da Allah bai iya yin cefanen ɗari biyu a kullum ba zai iya ba saboda zuciyar nashi akwai tsiya da talauci akwai mutumin da naira ɗari bakwai yake samu a sana'an shi kullum amma kullum zai kashe ɗari shida kuma wannan zuciyar shi akwai imani da tausayi kun gano wannan da kyau ta ma sai kira kallon wancan da wani ke ni ba na san mutumin da kayan alatu zai iya siyowa cike gida da shi amma na rantsi da Allah ce fanan naira ɗari uku sai a rigima da shi duk abin da ke so na gida zai zuba shi ko nawa ne zai kashi amma wallahi tallahi ba zai iya ce fanan ɗari biyu da hamsin ba to me amfani wannan mijin amma kin je gidan kin ga kaza kin ga kaza ke ko nan mijin yana miki ce 1500 dubu da ɗari biyar kin raina. sai kin je irin wannan ya shaƙa ki tukuna sai ki koma kina zuwa kina cewa ai kaza kaza in iri da kyau zai ci a turidina an tarji ila rifa'a so kike koma gidan rifa'a da ko to ba za ki koma ba to koma ki ci gaba da hakuri a can ba kyau irin waɗannan abubuwan wallahi la'azai duk aisha sun yi hakuri yanzu ana nan wata rana ne fa annabi ya kalli hafsa ku kalli irin dangantakan da ke tsakanin annabi da umar fa amma annabi ya iya sakin hafsa ‘yar umar ta kama hanya za a je gida ta faɗi ta zo gida ta ci gaba da iddanta wajen annabi mala'ika ya zoce ce ya ce a dawo da ita fa na sauwa mutum kawama an kalli sallanta da yawan azuminta an kyale ta amma ke tsakaninki da Allah ne za a kalla a barki a ai kawai mu faɗa mu kanmu gaskiya don Allah me za a kalla a baki don Allah dama kallon fuskan ke gani haka ne to ga kuma masu kyalli da yawa yana ma kawar da ke za a fara mai tex za a fara cewa ka je gidan wani ka duba ya gidan wanci ana wannan ko bayi to mai ne da Allah ke ke kankane kawai ba wani abu sauke zaman ki lafiya lau kawai ma wannan abin yana damun mutane za ka ji an ce kana zuwa kotun gaga mata rigiman aure ne ni kuma na ƙara ni ce rigiman gado aure gado aure gado su dai yancin banza ne kawai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa ku daina to shine sai mala ya ce walolin mai kun illa sururun nabi yawmal mubaha bi ummatihi kai ko ba komai a cikin aure sai dan ai auren ne a haihu dan annabi farin ciki a ranar da zai yi alfahari da al'umman shi da yawansu ya kamata ke haƙura a gidan miji kuma na sha faɗa family planning da ake yi ai yanzu kowa na yin shayi ko kuma kowa ya yi ma sannan daga baya ya bari haka yan tsakanin da Allah dole ka dauko a wajen ka tambaye ta ya shi ka balaga ta ce shekara goma da ya wuce shekara goma nan da daga balagan da ta yi aure zuwa yanzu ana sa ran yaya biyar waɗannan yaya biyar ɗin gaba ɗaya ta yi fulanin ba ta haife su ba yanzu wannan ta sa ma tsakanin annabi da turawa wata jefa mu ƙura'a eh ba turawa ba wancan da kashe aurenta ta zo ta zauna zawarci a gidansu ta shekara hudu ba ta aure ba da tana gidan miji da akwai yaya biyu ita ma family planning ta ta jefa mu tura qur'a sama da manzon Allah matan auren ta ce ta gayu za ta yi ta bayan za ta haihu ba sai ta gama huta ta gama kaza wai auren ne yake huta ji wani salon iskanci kun gano wannan da kyau duk a gama waɗannan abubuwan turawa take zaɓa sama da abin da manzan Allah yake so shi sa wannan abin da yake babu kyau ko ba komai a cikin aure sai annabi zai ji daɗi da zurriyan da ke kika yafa da za ki auren da zai fi Allah ya tsare mana imaninmu walau lam yakun fihi illa annahu bisadadi yusaddidu annahu la yanqati wa amaluhu bi mautihi mala yace ko ba komai cikin aure sai a ce mutum yayi aure ya haihu kuma auren ya zama mai sanadiyyar samun ɗan da zai ta mai addu'a aikin shi kar ya yanke ai ya kamata ya auren nan koko yanzu kin ji akalla abu uku annabawa sun yi ana samun natsuwa cikin aure annabi zai alfahari da yawanmu sannan kuma aikin mutum ba zai yanke ba in yi tarbiyyar ɗan nashi ya zama na kwarai walaulan lam kun ko ba komai cikin aure illa annahu ya min salbihi cewa mutum zai fitar daga cikin tsatsan shi man shahadu billahi bil wahadaniya wanda zai tsaye wajen tabbatar da Allah ɗaya ne wani rasulihi bin risala kuma ya tabbatar da manzancin manzan Allah a ce ba abin da kika samu sai wannan ke nasara ba ni wallahi malam auren nan wahala ke ci ni kaza ni kaza ba ki haifa wanda yake ta ila ila Allah ba sai kin yi nasara ba ku ni wancan wahalan ba matsala in Allah ya yarda aljanna zaki huta ba shikenan ba kuna wahalar da kanku duk waɗannan abubuwan ba a kallon su jama'a ibn al-qayyim yace walolan me kun fihi kai a ce cikin aure ba komi illa ghaddu basarihi sai dai auren na rufe mutum irin shi wa ihsan farjihi kuma yana tsare mai al'auran shi an an tafatihi ila an iltifatihi ila ma harrama Allah ta'ala bai waiwayen abin da Allah ya haramta matan shi ta dauke mai komi da komi ko ba komi cikin aure sai wannan an ci riba kun gano wannan da kyau ku amma tsakanin da Allah turawa sun yi nasara kan ko ba su yi ba kuma waɗannan ƙartun banzan da kuke ganin sun taru suna fina-finai da za a samu darajar auren ko billahi da sun je sun yi ba wanda zai aure su ne sai lalatacce irinsu walolin mai kun fihi ko da ba komai cikin aure illa ta hasinil mar'a ya ifa hallahu bihi sai tsare mace da Allah zai maida ta kaman ma wa yasibuhu ala qada'ihi wa qarihi kuma ta taimaka min mijinta wajen biyan bukatun shi ta samu lada shi ma ya samu wa waqariha ta tsare sha'awanta ga mijinta shi ma ya tsare mata nata sha'awan wa huwa fi zatihi kun ga wanda kuma saboda Allah suka yi haka wasu ha'ifi hasanatihi ta ka zayedu za ga kullum mata da miji suka sadu to littafin aikinsu ne ke karuwa da lada ta kare wa mijinta sha'awan shi to sai a rubuta mata lada ta tsara sha'awanta a rubuta mata lada ta tsare ma mijinta ganin shi a rubuta mata lada tana kwantar da hankalin mijinta a rubuta mata lada ta yi murmushi mijinta ya ji daɗi a rubuta mata duk abin da kika yi sai kin ga alheri haka kishiyan haka igin gatsiya me sa aka ce in mai gida ya nemi matan shi ta kiyarda mala'iku za su kwana suna tsine mata albarka ba nan annabi ya ce mutum in yi sa'ad da matan shi lada yake samu ba to in ta ke kuma zunubi ne wani duk waɗannan abubuwan da ake ta faɗi kan auren nan ba sai a yi ba sa maɗaukin sarki ya samu dace walau lam yakun fihi ko ba komai cikin aure illa ma ya sabu alaihi min nafaqatihi sai abin da mai gida yake samu na ciyarwa alamra'atihi ga matan shi aw kiswatiha ko tufatar da ita wa ha da sa mata wajen zama wa raf'ul luqmati ila ha da kawo mata loman da za ta ci to wannan kada ya ishe shi alheri an gano wannan da kyau ku sai ga taron ta ce ta nime ta watsi na namun yar atamfan da ya gata nan shegiya sai mai da mashi taji shekaransu goma sha biyar fa ko atamfa kwaya ɗaya ta bata to ko bai ta baki atamfa ba ya taɓa miki cefane ko bai taɓa miki cefane ba amma dai kuna zaune waje ɗaya To wannan baki ki gode ma Allah ban ba ku labari na sha ba da labarin na yi mun je silon aure wa an zauna shi bai taɓa mata komi ba ba wani abin arziki da ya taɓa yi Ka aka dinga lissafo zunubin yaron na kalli yaron na ga laifi mai yawa mun gano wannan da kyau ko na rasa gane in wannan ta bude baki ta wannan kaza ka na rasa yanda za a bi sulhun ya yiwu don duk kofan sulhu a gidan an toshe shi ni kuma an ɗauko ne in je in ban baki don a daidaita amma iyayen yarinyar sun kulla ina zunubi zuba yake kamar ruwan sama in ka kalli ƙasa za sa ka tara kabir sai ga kuma yana bulbulwa ta nan na kalli yarinya na ce ke tsakaninki da Allah na ji laifafi kalli. tun da kike da shi bai taba muke abin da kike ji daɗi ba ai da ya taba yi na ce bai taba saduwa da ke ba sai wannan ta ja hijabin ta nan na watsa iyayen suka watsa suka ba mu waje na daidaita sun ce shi ku tafi <laughs> to an ce bai taɓa yin wani abin arziki ba shi wani babu arziki ba ne mun gano wannan da ku na daddan na masu magana kawai na daidaita auren har yanzu suna nan zaune ya'yansu wajen uku ma bayan au bayan wancan sulhu shine ya gaya mai ce wallahi malam duk abin da suka faɗi a kai na gaskiya ne bayan da aka sulhu ya ce wallahi kuma ba zan ƙara ba kai da ban je da kai ba da na samu matsala kuma kun san abin da ya sa sanda aka samu matsala sai mahaifiyin shi ta ce in Allah ya yarda ba za ka taba samun macen arziki irin ta ba ya ce ai tun daga ranar bai kara bacci ba sai ran da ya gata dawo ya ce ya je da mutane sun fi talatin biyu ya ce ya ɗauka kawai ni ne na ƙarshe in ya je ba ta dawo ba ya saba ƙur'ani ya rantse har ya mutu ba zai aure ba ya yanki ni kuma da na je nima na karaya sau da irin laifuffukan da na ji zunubin ko ni guda uku ma ba za a iya man bari ba amma ba iyaka zunubin kuma sun tabbata ya yi ba ko ɗaya wanda bai yi ba kai na gade wa sulhu khair a yi sulhun nan shi ne mafi alheri shi ne cike tsakaninki da Allah ba ba shi nan ba Allah kuma ya taimake mu sai kunya ya kama su wannan ta shige ɗakin ta wannan ta shige ɗakin sai suka ban mu da gani sai da sai baban sai muka yi sulu muka ce to kuma ban yadda in ce mata su kai ta ba tashi ku tafi ya ce gobe na dawo to wallahi malam kai man na ce ba komai a bar magana ai sulhu alheri ne Allah ya sa mu dace akwai laifuffuka na maza ba da nace kashi 90 da kaza laifin ku bane ita matan na gaya mata inda ta bi waɗannan laifukan suka faru inda ta bi wai mijinta ne wai wata na mai yanga na ce ki ana miji yanga ne <laughs> ai sauri ake mai yanga ko ba zawari Allah ya sa mu dace walau lam yakun fihi illa takfirul islam ko ba komai cikin aure sai a ce a sanadiyan auren ne al'umman musulunci za su yawa wa ahalihi wa ghaizu a'da'il islam da kunyata makiya musulunci kun san arna yanzu suka wuce su gamu nan ran su ɓaci yake yi to ko ba komai za mu tare da yawa saboda da marka ba makiyan mahaushi walolan mai kun fihi illa ma ya tarattabu alaihi min al'ibadat ko ba komai cikin aure sai abin da yake mai yawan gaske cikin ibadu allati la tahsil lil mutahalli lin nawafil wanda kawai nafila yake bai da aure da wanda ya aure za ku gane da bambanci ba matsayinsu iri ɗaya ba da yanzu wanda ya aure daidai yake da wanda kawai sallar nafila yake yi yana tubatarwa wancan yana haƙuri yana ciyarwa yana kaza dai komi nafilan kawai ya yayi ke sa mai aure ya fi mai ibada ke sa ne ci an yi ustaz ne kullum bin Allah nake gaskiya ne Allah ya ƙara ma bin Allah amma wanda ya aure ya fi ka daraja har wajen Allah walau mikunfi yakun fi illa ta'dilu quwwati quwwatihi ash-shahwaniyya ko ba komai cikin aure sai mutum ya samu daman daidaita karfin sha'awan shi as-sarifa lahu an ta'alluqi qalbuhu bima huwa anfa'u lahu fi dinihi wa dunya wanda zai taimaka mashi wajen zuciyar shi ta ratayo zuwa ga abin da zai amfana da shi na duniyar shi da lahiran shi fa inna ta'alluqal qalbi bi shahawa saboda a bar zuciya kullum tana ɗamfare da sha'awa au mujahadatihi alaiha ko mutum ya ta kokuwa da zuciyan wajen danne sha'awa mun gano wannan da ke ku sudduhu, an ta'alluqihi bima huwa anfa'u lahu wani lokaci sha'awar sai tafi karfin shi hatta hana shi ma abin da zai amfanar da shi fa innal himma matan sarrafat ila shay'in in sarrafat an ghairihi dan duk lokacin da abun da ya kamata a bar shi nan. aka hana shi aka kada shi nan ko to billahi da zai siya dawo wannan wajen sha'awa ko kamar ruwa ne sai ruwa ya saba bin nan wajen ko aka hana shi ko ran da ya taso ko sai ya banke duk abin da ke wajen nan shi yasa a zo kewa aure yarinya ta yaje ta dawo gida ku ce wallahi in an yi duniya don manzan Allah ƙarya kike Allah bai duniya don manzan Allah Allah ya duniya don abota mashi ne wallahi tallahi ba ta kowa ƙarya kike sai ta koma kun gano wannan da ke ku akan ne. nawa muka gani an yi auren iyaye sun ja yarinyar ta ja ana son ta koma sun ci an wulakanta zama za su koma ba ya rika kiranta a waya suna zina a waje ana yi ko ba yi ni ba na san irin wannan hayane da aka yi nan nan kaduna ba aure ne ya nema aka shi aka samu matsala ya sake ta ta koma gida ya je biyu ko uban ya ce a cin da na ba ka dade ta ana ta dawo ke ne ce na da da matana Ka ce ba sai ta dawo ba ya ce na dade ta aka ce ana shi kenan nan kawai kuban na tafiya sallan ashen dama da azumi yake abin nan shi kuma sai wuce gidan ran nan uban ya zo ya kama su ya daga hannu zai make shi ya tara hannun ya ce kul na ne karfe wannan gangancin ya ce gobe mazan dawo ya gaba ya ce shegi ya kwashi kayan kifi fatowa shi kenan ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya tsare mana imanin ai ba haka ba haka wannan abun ba babu ne ne kyau ba yace wallahi tallahi malam a gidan wani lokaci nake kwana bai sani ba ce wallahi bai sani ba ce wallahi a gidan nake kwana ce Allah shi kyauta ya ce in na zo da sallan isha'i na wani lokaci kawai sai in wuce ɗakin ta duk iyayen sun tafi ashan ni kuma anan nake ashan dina ya ce san da za a fito sallah asuba ya ce da abincin shi nike sahur sai na sahur tsaf ya fita sallah sai in biyo bayan shi sai in tafiya na gidan zan yi wankan tafi aiki ce kan me yanzu tuni ne a fanin wannan shi ne ya ce mashi kaga wallahi da ni ne ka yi gidan da nike zaune na haya ma sai sake shi <laughs> wallah sai sake shi yau ga ɗaki da banza na samu <laughs> in uban ya matsance to yanar gidanmu ne na da gida ne Allah maɗauki sarki ya tsare mana imaninmu jama'a sakamakon ƙorewar lokaci za mu tsaya a nan subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa